alheri cewa akwai mu da mashahuran fina ne kamar su kowa da ranarsa da badakala da abin da kake so da bakan da yin rikicin duniya da saudatu da na ban dariya kamar su goyon kaka da rashin sani da cikin gari da dai sauransu kunani kowane kasar na da sabon fitowa a kantin alhaji musa mai kasa da ke dandalin shakatawa na malam kato kodayake mu da ke kantinan yan duniya titin ibrahim tayo mun kuma bude wajen sai da rediyoyi da sa mai kitabun electronic akwai mu da rediyoyi da akwatunan talabijin da injinan bidiyo iri-iri masu na'urar sarrafawa daga nesa ka kunna ka kashe kana kwance a kan gadonka ga fankoki kala-kala na sama da na tebur cikin sauki da rangon saura da ne kayan mu yan kware ne ba je ka dawo ku ziyarce mu dan wa idanun ku gaba daraktan gudanarwa alhaji musa mai kafe ta wayar tarho sifili shida hudu shida uku shida tara uku biyu na gari na kowa lalace